Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyu daga nan birnin tehran ne kuka kamo a shirinsa na rana na yau laraba muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan amuni lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da labaran duniya da kuma shirye-shiryen da na kun san mu koma noma da kuma kide-kiden iraniyawa to waɗanda da dan Allah su ne shirye-shiryen da za ku ji a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mutum daga farkon su har zuwa ƙarshe inda halin yanzu za mu fara da shirin nan na kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 14 ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai da uku ga watan zulhijja na shekara ta 1442 hijira kamariya masu ko kun san cewa shekaru 232 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha hudu ga watan yulin shekara ta 1789 a daidai lokacin da ake cikin gugurmar juyin juhali a kasar faransa masu juyin juhali suka rusa kurkukun na bastil mai ban tsoro an gina wannan gidan kurkuku ne da nufin yin amfani da shi a matsayin wurin horar da sojojin kasar amma daga baya sarakunan kasar suka mayar da shi wurin azabtar da masu adawa da su amma bayan wannan bore a rana irin ta yau masu boron sun rusa wannan kurkuku sun kuma fitar da dukkanin fursunan da ake tsare da su a cikinsa masu saurari ko kun san cewa shekaru 160 da suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan yulin shekara ta 1861 aka kammala aikin kera bindiga mai barin wuta ta farko a duniya wani ba amurke makeri mai suna kathleen shine fara wannan aiki na kera wannan bindiga wadda za ta iya harba hasasai masu yawa a lokaci guda duk da cewa a lokacin bindigar ba ta sarrafa kanta amma daga bisani bayan samun ci gaba na ilimin kere-kere a mayar da wannan nau'in bindiga ta zama mai sarrafa kanta daga bisani amurka ta ƙara inganta kera wannan bindiga ta yadda ta zama ɗaya daga cikin makaman da ake sayarwa a ƙasashen duniya a cikin nau'in makaman da amurka da ke cinikinsu a duniya. da ƙarshe masu ware kuma san cewa shekaru 63 da suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan yulin shekara ta 1958 aka kawo ƙarshen mulki irin na tsarin sarauta a ƙasar iraki biyo bayan wani juyin mulki na soji wanda janar abdulkarim kasim ya jagoranta a yin wannan juyin mulki da an kashe sarki faisal na biyu da kuma firaministan ƙasar iraki na lokacin nuri sa'id sannan kuma an kashe wasu da dama daga cikin waɗanda suke tare da masarautar kamar da kuma aka kaɓe hannun dukkanin wasu waɗanda suke da hannu wajen tafiyar da lamura na gwamnati a ƙasar iraki ƙarƙashin masarautar sarki faisal na biyu bayan da lamura suka lafa janar abdulkarim kasim ya kafa tsarin jamhuriya a ƙasar iraki maimakon tsarin sarauta tsarin wanda aka kafa a lokacin da ya gina ne akan aƙida ta 'yan ƙasanci a ƙarƙashin mulkin soja nan kuma lamura suka ci gaba tafiya dai a kasar irakin har zuwa shekara ta 1963 a lokacin da kuma ɗaya daga cikin manyan na hannun damar janar abdulkarim kasim wato abdulsalam arif ya masa juyin mulki ya kuma hamɓarar da shi kuma a yayin wannan juyin mulki ne aka kashe abdulkarim kasim daga lokacin da kuma abdulsalam arif ya fara mulki a kasar iraƙi masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe shida da zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 da GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. to madalla shirin ko kusan kenan kusa yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda zan karanto muku su to da farko ga muhimman kanunsu jami'an tsaron najeriya sun kama wasu 'yan isra'ila bisa zargin alaka da kungiyar ipop ta inyamurai iran ta yi tir da tsoma bakin amurka cikin zanga-zangar da ke gudana a kasar cuba adadin mutanen da suka mutu sakamakon tarzomar da ke faruwa afirka ta kudu sun kai mutane 72 to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan. rahotanni daga najeriya sun bayyana cewa jami'an tsaron farin kaya na kasar dss sun kama wasu masu shirya fina-finai da 'yan isra'ila su uku bisa zargin alaka da haramtacciyar kungiyar nan ta ipob mai kokarin kafa kasar nyamurai zalla ta biafra jaridar times ta isra'ila ce ta fara bada labarin inda ta ce jami'an tsaron dss din sun kama mutanen da kuma yi musu tambayoyi kan zargin da ake musu na alaka da 'yan kungiyar ta aware ta ipob isra'ilawan da da jami'an tsaron suka tsare sun hada da rodi rochman sanannen bayahudan nan mai tsananin ra'ayin sahiyoniyanci da kuma noam lebman mai shirya fina-finai sai kuma wani dan jarida e david binayim an ce dai isra'ilawan sun zo najeriya din ne don shirya wani fim mai suna we were never lost da zai yi magana kan yahudawa da suke kasashen afirka irin su kenya madagascar uganda da kuma nigeria jami'an tsaron da ya sajje sun kama su ne a wani kauye mai suna ogidi da ke jihar anambra inda suka tafi da su helkwatar su da ke abuja don ci gaba da gudanar da bincike a kansu an jima dai ana zargin isra'ila da hannu cikin irin abubuwan da kungiyar ta ipop da shugabanta namdi kanu wanda halin yanzu yake tsare suke aikatawa na tashin hankali da kashe-kashe a najeriya kanu din dai wanda a wani lokaci a baya ya kai ziyara isra'ilan da kuma ganawa da wasu jami'ai a can ya juma yana nuna 'yan kabilar ibo din a matsayin yahudawa tare da yau a najeriya din da ya majalisar wakilan kasar ta bukaci gwamnatin tarayyar kasar da ta samar da wasu dakarun 'yan sanda dubu arba'in da ba su horo na musamman don magance matsalar tsaro da kasar take fuskanta cikin shekarun nan wannan bukatar da na cikin kudurin da majalisar ta dauka ne a zaman da ta gudanar don tattauna batutuwa daban-daban ciki kuwa har da matsalar tsaro da yake ci gaba da ciwa kasar to a kwarya wannan kuduri kuwa ya biyo bayan wasu shawarwari guda 19 ne da kwamiti na musamman kan harkokin tsaro na majalisar da ke karkashin shugabancin shugaban majalisar ya gabatar bayan tarurruka da ya gudanar a baya wani bangare na rahoton kwamitin ya kunshi gaggauta ya kunshi cewa a gaggauta bawa 'yan sanda ɗin horo na musamman don fada da matsalar tsaro da ake fuskanta inda majalisar ta buƙaci gwamnatin da ta ware wasu 'yan sanda na musamman dubu arba'in da za a ba su horo na musamman inda daga nan kuma za a tura wa kowace jiha ta kasar guda dubu daga cikinsu don su gudanar da ayyukan tabbatar da tsaro a can sannan kuma sauran a sake rarraba su tsakanin yankunan arewa maso gabas kudu maso yamma da kuma kudu maso gabas na kasar saboda a nan ne dai aka fi samun fuskantar matsalar ta tsaro kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id khatib zade ya yi kakkausar suka ga yadda amurka da wasu kasashen yammaci suke tsoma bakinsu cikin zanga-zangar baya-bayan nan da ke gudana a kasar cuba yana mai kiran amurka da ta yana tsoma baki cikin harkokin cikin gidan kasar mr khatib zade ya bayyana haka ne a yayin da yake magana kan zanga-zangar da ke gudana a halin yanzu a kasar ta cuba inda ya ce a daidai lokacin da amurka ita ce umul abaisin din mummunan halin da kasar cuban take ciki lallai abin kunya ne da kuma abin bakin ciki yadda amurka ɗin take nuna kanta a matsayin mai goyon bayan al'ummar cuban a kaki ma'aikatar harkokin wajen na iran ya kammala da cewa iran a matsayinta na kasar da take fuskantar irin wannan takunkumi na zalunci na amurkan tana sanar da goyon bayanta ga gwamnati da kuma al'ummar cuban sannan kuma tana kiran da a ta kawo ƙarshen takunkumin zalunci da aka sanya mata cikin yan kwanakin nan dai kasar cuban tana fuskantar zanga-zangogin wasu daga cikin al'ummar kasar sakamakon matsi na rayuwa da suke fuskanta shugaban kasar cuban da diaz canel ya zargi amurka da hannu cikin tashin tashinan da ke faruwa a kasar tasa to masu saurare kada da a shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio biyoyi a nan birnin tehran rahotanni daga kasar afirka ta kudu suna nuni da cewa adadin mutanen da suka rasa rayukansu a kasar sakamakon tarzoma da magoya bayan tsohon shugaban kasar jacob zuma suke yi da nufin a sake shi daga gidan yari ya kai mutane 75 baya ga ɗaruruwan da ake tsare da su a wata sanarwa da rundunar 'yan sandan ƙasar afirka ta gudun ta fitar ta ce adadin mutanen da suka rasa rayukan nasu tun daga lokacin da aka fara tarzoman ya zuwa yanzu sun kai saba'in da biyu sanarwar ta ce mafi yawan waɗanda suka mutu ɗin da a lardunan kwaiten da kuma kwazulu natal ne wanda sun rasa rayukan nasu ne sakamakon tarmutsutsi da ya faru a lokacin da mutane suke wawaso da sace kayayyakin a shagunan jama'a a lokacin da dubun dubatan mutane suka yi dirar mikiya ga shaguna suna satar kayayyakin abinci kayayyakin lantarki tufafi da kuma kayan shaye-shaye wasu mutanen kuma sun mutu ne sakamakon harbin bindiga da kuma fashewar abubuwa da suka faru a yayin da mutanen suka kai hari kan bankuna da injinan cire kuɗaɗe rikicin da ya barke ne sakamakon ɗaure tsohon shugaban ƙasar jacob zuma da wata kotu ta yi inda magoya sa suka fito kan tituna don nuna rashin amincewarsu lamarin da ya rikide ya koma ta zuma da kuma sace kayayyakin gwamnati da na jama'a wanda wasu suka fassara cewa hakan yana faruwa ne sakamakon matsin lambar da al'ummar kasar suke ciki a jiya talata ma dai gwamnatin ta tura sojoji kamar yadda shugaban kasar sarar ramaphosa ya yi alkawari don taimakawa 'yan sanda kwantar da tarzomar majiyar sojojin kasar yaman ta ba da labarin cewa sojojin kasar tare da mayakan sa kai sun murkushe sojojin haya na kasar saudiya a yaman din a yankin nan da kuma lardin baida janar yahaya sare kakakin sojojin na yaman ne ya bayyana haka inda ya ce a fafatawar jiya talata tare da mayakan kungiyoyin 'yan ta'adda ta da'ish da alka'ida aladun bai daɗin da ya samu nasarar kashe da dama daga cikinsu sun kuma kwace garuruwan azahir da kuma asauna daga hannun wato mayakan na saudiya da karshe dai janar yahaya sare din ya yaba wa mutanen bai daɗin da kuma kara cewa za su ci gaba da fafatawa da makiya har zuwa lokacin da kasar za ta sami 'yancin kanta da kuma dawo da dukkanin yankunan da karkashin ikon gwamnati to masu saurare karshen labaran duniyan kenan to madala labaran duniyan kenan kuka saurara ta ganin hausa radio biyu a nan birnin tehran to yanzu kuma bari mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda zamu fara da shirin na mukoma koma noma Mu koma noma. Masu sauraro barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mukoma noma. Shiri ne da yawan da muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo. To a yau za mu sake yin dubi ne akan yanayin saukar ruwan sama a cikin sassa daban-daban na arewacin Najeriya domin ganin halin da ake ciki da kuma korafi idan har akwai da manoma suke yi. To da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Tumadalla a kwanakin baya mun yi hira da ɗaya daga cikin fitattun masu sauraronmu kuma manomi. Malam Ilyasu wanda mazaunin birnin Zaria ne da ke jihar Kaduna arewacin Najeriya. Inda ya mana bayani akan yadda ya ga halin damina a cikin sassa daban-daban na wato jihar Kaduna. To a yau mun tuntuɓe shi domin jin yadda ya ga yanayin da ake ciki a yankuna da dama na arewacin Najeriya. Musamman ma dai bisa la'akari da cewa an samu jinkirin saukar ruwan sama a bana. Ga bayanin da ya mana dangane da yadda ya ga yanayin da ake ciki. gani a kamar jiya, kamar shekaran jiya ranar Asabar na tafi zuwa daga abin da ya kama daga bakin za ta dan wakil cikin garin zuwa shika zuwa marabon guga har abin da ya kama zuwa jiwa zuwa marabon da gangara da sauransu za ka iya samun cikokin na wani ya dan tasa da bai tasa ba ba da cikin da ya kai tsawon gwiwa gaskiya a wuraren gaba daya gaskiyar magana abin da ya shafi Samaru zuwa kuntuwa ranar asabar kamar jiya kuma na haji na tafi bauchi na ta ya tun daga zaria har kano na biyu na biyu wuce daga wuce na kama hanya har su birnin kudu su fasai kacaku su babun da nan har zuwa niji har zuwa cikin garin bauchi gaskiya wani wajen da ya mana ina da wani yara juna gaskiya ko rayu da yawa tun daga bakin wuce har zuwa birnin kudu zuwa ma gaba ɗaya ba a shuka ba ba ruwan gaskiya inda kuma sai shuka gaskiya da shi ba za a gani da shanu suna hujjan ba ruwan ɗan samu ruwa a ta a nan zagarin zai za ka an yi hadari kamar su goma allah da wuya ruwa su kudu kofa to akwai addu'a kwarai da gaske wanda al'umma ta farka ya abubuwan da su faruwa gaskiya da ni yana da ban tsoro dai dai addu'a kuma ruwa na sauka sai su je zaga wani ɓarya ga wani ɓarri a ta a cikin garin motsi ya gama ba alamar ma ruwan To bayan da muka samu wannan bayani daga bakin Malam Ilyasu wanda ya yi tafiye-tafiye a sassa daban-daban na arewacin Najeriya. Mun kuma tambaye shi akan manoman da ya ci karo da su akan hanyarsa sannan kuma da jin ta bakinsu akan ko suna ganin cewa halin da ake ciki wani yanayi ne da aka saba da gani a duk lokacin da damuna ta karato ga abin da yake cewa. gaskiya ba su da mafi yawa wanda su abubuwan da ke tafiya wasu suna lissafi da saurari ke wannan wata ne ko watan gobe ire-iren wannan wasu sa sani da watan ba su n da august ya zo da shi amfanin gona bai kai ko ina ba da yawa wasu kamar da da a babu domin magana da wasu mun tsaya muna a ta na ga su wallahi su yi don tsoro akwai da dan na yi kamar sallah a zafar a garin Nijeriya da nake tahowa sun wani sun ɗan yi magana haka kamar gudu na dawo ina cikin garin wajen wurin ƙarfe bakwai saura ai ƙarfe biyar saura zuwa ƙarfe biyar a wajen kuma da yawa mutane sun magana zuwa ka ba ma magana su suke gida wani gidan mai wani tosar in za ka shigo cikin garin wajen suna magana cewa da ne yana da ban tsoro har yanzu ba inda amfanin gona ya tafi wani ma ba a yi noma ba ta kama ku daga tafi daga sanan har abin da yi nan zariya tun daga sa'an ka taso daga wuraren kura ina har zuwa abin da yi karfi ka zangaro har tashin yari ka mutu yin tafi na har abin da yi zaria da yi abin da gani ba suka wani wajen ma da daga gaskiya gaskiya magana ta zina kaduna har ƙarfi da da ban kama hanya daga nan gwagwaji zuwa kaduna shi ma haka dai abin kusa abin iri ne gaskiya magana za su fara. Wani hmm. al'umma sun fara magana a kyalakin sauƙar musamman sun ga cewa watan ogos ya hararu yawanci daga april aka faro zuwa march cikin arewa zuwa ne har yi zama cewa cikin ana cikin cikin ruwa ne wani wasu masu da july din nan a ce wani wasu ogos ɗin ruwa da yake abin da allah ne wani wasu wasu september sun a za ma duba wata ke ruwa ba allah ke ruwa wani mutane manoma masu ɗan fara su yi kwarai a kai. to madalla babu abin da ya saura a gaban manoma da kuma al'umma baki ɗaya. illa roƙon allah domin ganin cewa an samu saukarwan sama saboda a samu a yi shuka a samu abincin da za a ci a shekarar bana to masu sauraro za mu dasa aya a nan sai kuma fitowa ta gaba da za a ji mu da ci gaba daga bibiyar yadda damuna take tafiya a sassa daban-daban na tarayyar najeriya da fatan za ku kasance tare da mu zuwa wancan lokacin sai da kafin mu karkare muna ga ku zuwa shafukan mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum To shirinmu kuma noma kenan kuka saurara yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na ƙarshe wato shirin na kiɗa kiɗan Iraniyawa a yi saurare lafiya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin same ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar Iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. A yau shirin namu ya gato muku Amir Abbas Gulab ne. Da fatan za a kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. خدایا حالم نکن به غیر از تو اناهی نیست نباشی جاده ها بسته است به سمت عشق راهی نیست شب و روزایی دنیا از عشق تو شروع میشه یه کاری با نگاهت کن که قلبم نوشه از ریشه خدایا از تو ممنونم واسه این حال خوبی که روی گرداب تسکینه خدایا از تو ممنونم که حفظین منو لحظه حسه چقدر این حال شیرینه با تو هر روز من عیده با تو هر سال شیرینه میدونم در کنار تو رو حسم میزارم میذارم تموم سال و با من باش heart. سینه من Tuma da lage da Amir Abbas Glob da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin waka da karera da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan shiri fatan masu sun amfana kuma sun gamsu sun nishaɗantu da ita kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo mu a makon gobe ko kuma a shirinmu na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar amma kafin nan amma don wanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye mu a shafin mu na yanar gizo wato www.tv1.ng تو روز و روزگار من بی تو روزای شادی نیست تو دنیای منی اما به دنیا اعتمادی نیست تو روز و روزگار من بی تو روزای شادی نیست تو دنیای منی اما به دنیا اعتمادی نیست to masu saurare da haka muka kawo ƙarshen dukkan abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan kun ji daɗin shirye-shiryen hakan sai ku biyo mu zuwa an jima a mu na dare inda da mu sake kasancewa tare da ku da wasu sabbin shirye-shiryen to amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.